This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 17,25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da hantsi Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC ke farin cikin jan rigamar shirin. Bayan labaran duniya Ibrahim Alfahame da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani amma kafin nan ga cikakkun labarai. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an waye gari lafiya kuma ana shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. mayakan kungiyar na mai da'awar kafa daular islama isis a takaice ta ɗau wato kungiyar ta ɗau alhakin kai wasu hare-haren da aka yi a wasu ƙasashen larabawa a jiya juma'a waɗanda aka auna kan masallatan 'yan shi'a a daidai lokacin da mataimakin shugaban ƙasar iraki ke nuna shakku game da tasirin hare-haren jiragen yakin da ake kaiwa kan 'yan isis ɗin bisa jagorancin amurka wata kungiya da ake kira da wato da take kiran kanta sabon reshe ta ce ita ta shirya harin da aka kai a yankin katif da ke gabashin kasar saudiya wanda ya hallaka mutane 21 ya kuma raunata sama da 80 hari na biyu kuma wanda aka kai daura da wani masallacin da ke sana babban birnin yemen ya raunata mutane goma sha uku wanda hakan wani ƙari ne kan wuraren da aka san ƙungiyar ta isis da kai hare-hare wato syria da iraki da yake jawabi a wurin wani taron ƙasa da ƙasa kan tattalin arziki a jordan a jiya juma'a mataimakin shugaban ƙasar iraki ayat alawi ya ce ya buƙaci shugabannin iraki su ƙullo da wata dabara ganin yadda hare-haren da ake kaiwa ta jiragen sama da suka kasa wato wajen ah, dakile wanzuwar mayakan na isis shugaba barack obama ya sake jaddada kudurin amurka na kare kasar isra'ila sannan ya jaddada cewa dole ne a hana iran mallakar makamin nukiliya a bisa kowane irin dalili da ya ziyarci ɗaya daga cikin manyan masujadan yahudawa da ke birnin washington a jiya juma'a mr obama ya ce yarjejeniyar sharar fagen da aka cimma a watan jiya tsakanin iran da amurka da sauran manyan kasashen duniya tuni ta jinkirta wani bangare na shirin nukiliyar iran ya ce yanzu cikakkiyar mafita muke nema ya kara da cewa ba zan amince da yarjejeniya marar kyau ba Suna na zai kasance a wannan yarjejeniyar saboda haka babu wanda ke fuskantar kasada iri na a ƙoƙarin ganin wannan yarjejeniyar ta yi fa'ida wasu masu tattaunawa daga ƙasar iran da kuma wata tawagar da ta hada da burtaniya da china da faransa da rasha da amurka da jamus sun yi ta ƙoƙarin ganin ba a zarce wa'adin ran 30 ga watan yuni ba na cimma yarjejeniyar ƙarshe bisa ga yarjejeniyar ta sharar fage wadda ta tanaji jinkirta shirin nukiliyar iran a madadin sassauta takunkuman da aka kakaba mata dama shugaban isra'ila benjamin netanyahu ya yi ta sukar yanayin yarjejeniyar da aka cimma da iran yana mai bayyana ta da cewa rarrauna ce to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jami'an amurka da na cuba waɗanda ke ganawa a birnin washington sun kasa cimma cikakkiyar yarjejeniya game da batun sake buɗe ofisoshin jakadanci da kuma sake ƙulla dangantakar diflomasiyya bayan shekaru hamsin da wargajewar dangantakar tasu roberta jacobson ta ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ita har yanzu tana da ƙwarin gwiwar cewa za a cima maslaha to amma akwai wasu abubuwan da ya kamata dukkanin bangarorin biyu su warware da jacobson da kawarar aikinta ta cuba josephina vidal dukkaninsu sun ce wannan zagaye na tattaunawar ya fi mai da hankali ne kan batun tafi da ofisoshin jakadancin bidal ta kuma ce a yayin da babu wata shela game da cimma cikakkiyar yarjejeniya sun yi ta samun ci gaba a tattaunawar tattaunawar da aka yi a wannan satin ita ce muhawara a mataki na sama da aka yi a karo na farko tsakanin ƙasashen biyu tun bayan da shugaba obama da shugaban cuba raul castro suka gana a taron ƙasashen nahiyar amurka da aka yi a cikin watan afrilu 'yan kwanaki bayan taron obama ya ce zai fidda ƙasar ta cuba mai bin tsarin kwamanasanci daga jerin sunayen kasashe masu ɗaukar nauyin ta'addanci majalisar tarayyar amurka na da wa'adin nan da ran 29 ga watan mayu ta yi nazarin shawar da obama ya yanke ta wanke cubar jami'ai a mexico sun ce an hallaka mutane akalla 42 a wata musayar wuta tsakanin wasu da ake kyautata zaton miyagu ne da jami'an tsaro a yammacin mexico wanda wannan shi ne na baya-bayan na a tashe-tashen hankulan da ke faruwa a wannan wurin da ya yi ƙaurin suna game da tashe-tashen hankula da gungun masu safarar ƙwayoyi jami'an suka ce kusan dai duk wanda aka kashe a wannan musayar wutar da aka yi a jiya juma'a a jihar michoacan da ke daura da can iyakar ƙasar jalisco ɗan ƙungiyar banga amma a wato akalla ɗan sanda guda ya mutu a wannan gamar gwamnan macokan salvado jara ya ce an fara rigimar ce bayan da jami'an tsaro suka tseda wata motar da suke da shakku a kanta wanda hakan ya sa mutanen da ke ciki suka buɗe wuta jara ya ce ba mamaki 'yan bangar kwayar nan ne ta new generation da ke jalisco to amma dai har yanzu ba ana kan bincike a wannan al'amarin wannan kungiyar ta hallaka 'yan sanda akalla sha biyar a watannin da suka gabata to madalla labaran duniya kenan aka saurara yanzu kuma ga ibrahim alfa ahmed da shirinmu na gaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani ƙuƙumi. da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda uku. Rahoto na farko a game da cutar ƙyanda. Rahoto na biyu a game da cutar hawan jini. Yayin da rahotonmu na uku zai magana a game da sabunta asibitin Misau da gwamnatin jihar Bauchi ta yi. Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a ƙaramar hukumar Kwantagore da ke jihar Niger a ranar 21 ga watan Janairun shekarar da muke ciki. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. sakamakon bullar cutar kyanda a birnin maradi ya sa likitoci shiga lungu da sako da ke cikin birnin na maradi domin gudanar da rigakafin cutar ga ƙananan yara sakamakon bullar annobar cutar da sako ado cikin da'ar birnin maradi likitoci sun fantsama ko'ina ta yi gudanar shoshawa kananan yara malam musa ɗanladi malamin waye kai a likita sabon gari lalle akwai annoba da ta bullo a nan cikin garin maradi cuta ta dusa to wannan cuta kuma kamar da kuka gani tana kama yara kuma ana ganin idanunsu suna hawaye kuma hanci yana ruwa da masassara da yan kuraje suna hitowa wajen baki kuma za ka gani eh, wasu alamu to a takaice dai ba mu shiga cikin zurfi ba ne alamominta an mun samu allobarta a cikin wannan gari na maradi tana da illa eh tana da illa sosai shi yasa ake kiran mutane su hiddo yaran su ai masu shaushawa kuma in son samu ne yaron da ya samu shaushawar shi tun ana kawo shi awo ba za a yin ta ba to amma yanzu tun da alluwa ce duk gamiya za a yi cikin gari a yi ma da ɗaun suka samu da ɗaun ba su samu ba ana yi a cikin lakwal lakwal primar ana yi kuma cikin unguwa unguwa cikin illolinta kamar da wani da wani ya yi tsananta to cikin illolinta in kamar yaro ba mai magani ba da gaugawa tana iya kawo mai makamta tana iya kawo kuma yaro ta taba kanshi ya samu kamar tabin kai haka amma aka zo daga wuga aka yi magani ba za ta yi haka nan ba a takaice dai ana yin magani sosai yanzu a samu wanda ta kawo ma wannan illa ba dai a halin yanzu ba mu sani ba ko shekarun baya kafin a fara yin shaushawa biyo bayan ungoyi daban-daban na cikin na'ira shaushawar ta kaya a cikin makarantun boko da na allo ga wata yarinya da ta karo ita a wata makaranta aishatu wace makaranta ke Ikwal. Eh, An miki allura? An mana allura. Kin san maganin ta? A'a. Su suka suka miki allura? Madanin likita. da yadda aka san ita wannan cuta ta ado na da matukar illa to na irin matakai ne ko likitoci kuka dauka malam musa dalladi da ƙara haske lalle kamar da ka ce mun dauki matakai mun yi ekip ekip wanda suke bi unguwa unguwa na likitoci kwararri wanda za su tsaya cikin karce tare da taimakon da dawa hannun shau da karce dora hiddo yara na unguwa unguwa ana musu kuma a cikin makarantu musamman na ecole primaire akwai ekip wanda suke ciki suna shiga kalas-kalas suna yi ma yara wannan shausha to ina kira ga uwayen ɗaya lalle ana kira ga uwayen ɗaya idan suka ga wannan ekip ɗin ta hito su hiddo yaransu su hiddo da karne a yi ma yaran shausha amma ba su da karne su hito a yi masu a yi ma yaran shausha saboda kar su kamu da wannan ba. Sha'ibu Mani muryar Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'ibu Mani. Shin ko mai sauraro ya san cewa cutar hawan jini cuta ce da a halin yanzu yara ƙanana ke fama da ita? A da wannan cuta an fi alakanta ta da mutanen da suka manyanta, Cutar hawan jini cuta ce da ta yawaita cikin al'umma musamman ma baƙaƙen fata kuma cuta ce mai matuƙar kawo illa ga jama'a. Ita dai wannan cuta a shekarun baya an fi samun ta tsakanin manyan mutane da shekarunsu ya kai arba'in zuwa sama. Sai ga shi a wannan lokutan ciwon na hawan jini ƙananan yara ma na ɗawainiya da shi. ko me ke haifar da ciwon ga yara masu ƙananan shekaru a wannan karan mun yi hira da Dr. Aliyu Fati ƙwararren likita a babban asibiti da ke birnin Dutse a Jigawa hawan jini shi kuma ya kasu kashi biyu daman akwai wanda ake cewa na primary akwai kuma na secondary to na primary din shine wanda shi ba a san dalilin da yake kawo shi ba amma dai an fi samun shi a manyan mutane daga shekara arba'in zuwa sama aka fi samun shi sannan akwai na sakandare to shi na sakandare shi kuma an fi samun shi a yara da abin da ake nufi shine hawan jinin da akwai dalili shine ake nufi da sakandare mafi abubuwan da yawa da suke kawo wannan hawan jini a yara ɗin na farko kuma wanda shi ya fi kowanne yawa shine cutan ƙoda to idan yaro yana da cutar ƙoda ko yaro ko saurayi yawanci to daga wannan cutar ƙoda ɗin ita take haddasa mishi shi kuma ya samu hawan jini sannan akwai sauran cututtuka kamar ciwon zuciya a yara akwai wanda dama ake haifan su da shi akwai matsala wajen haihuwa ɗin to wannan zai iya kawowa akwai kuma wanda ƙwayoyin cututtuka suke kawowa ana kiransa rheumatic heart disease to wannan rheumatic heart disease shi ƙwayoyin cuta ne yake shiga yawanci kamar ƙurajen lagwada da yara suke yi wasu wanda ba su yi dace ba ƙwayoyin cutan sai su shiga cikin jini sai su je su taɓa ita zuciya ɗin to wannan da ƙarshe sai ka ga kawo musu ciwon zuciya har zuciyar ta zama ba ta aiki ta sanar da haka kuma hawan jini shi ma sai ya zo ya shiga ko akwai waɗansu hanyoyi ko kuma rigakafi da za a yi domin kare yara daga hawan jini to rigakafi dai kamar yadda muke ya danganta da menene ya kawo wannan ta hawan jini ɗin in kamar na cututtukan ƙoda ne to mun san akwai abubuwan da ake alakantawa da shi musamman shan magani barkatai maganin da bai kamata a sha ba na gargajiya ai ta ɗura wa yaro magani mai ɗaci ko mai wani abin nan haka in ma maganin asibiti ne likita bai ce a sha ba an je kemis kawai an siyo an sha irin wannan magungunan barkatai yana haddasawa sannan kuma kamar wancan cututtukan fata irin su lagwada ɗin nan da yaro an ga alamun ɗaya ya fita a jiki lalle a garzaya asibiti a mishi magani tun kafin ya yaɗu yayi yawa har ya shiga zuciya kuma irin su shan taba ga iyayen da suke shan taba yaran su na wajen don shan taba ita ma tana kawo ciwon ƙoda wanda shi kuma yakan kawo hawan jini ɗin to wannan duk ya kamata a kiyaye to an kiyaye wannan Allah yarda abun zai yi sauki Halimata Abdullahi muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya a gaida halima abdullahi a ƙoƙarinta na inganta harkokin lafiya a faɗin jihar bauchi gwamnatin jihar ta gudanar da gyaran babban asibitin misau tare da sama masa kayayyakin aiki domin inganta lafiyar al'umma A wannan mako ne aka kaddamar da asibitin garin Misau bayan kwaskwariman da ya samu da yake bayyana irin ci gaban da aka samu Dr. Muhammad sambaliman Kamar yadda muka sani tun lokacin da aka kafa wannan asibiti kusan shekara arba'in da suka wuce ba a taba samun wata gwamnati da ta zo ta duba ya yanayin kayayyakin aikin asibitin ne yake ba ya yanayin ma'aikata suke ba don haka a wurare da yawa da ake bukatan gyara sai da allah ya kawo mai girma gwamnan jihar bauchi ya zo ya kawo mana wannan gagarumin aiki wanda yau dukkan mu mun taru domin a buɗe wannan asibitin namu to mai girma gwamna wannan asibiti ya kawo mana karin gadaje guda 240 domin marasa lafiya su zo su kwanta su samu lafiya akan wannan akwai gagarumin ɗakin bincike na laboratory da aka ƙara wanda duk da cewa wancan tsohon eh, site yana da kayan aiki amma duk da haka mai girma gwamna ce a sake buɗe babba wanda zai ƙara domin yawan aikace-aikace da ake a wannan asibitin akwai fanni daban-daban wanda aka kawo na kula da yara ƙanana da mata masu ciki da wurin gwaji na x-ray da dukkan matakai na bincike domin kiwon lafiya ga al'umman wannan karamar eh, hukuma da makwabta to muna matukan murna muna godiya ga mai girma gwamna da irin wannan hoppasa da taimako na al'umma da kuma tausayi da Allah ya bashi domin ya rinka duba al'amura na al'umma a kowane lokaci mun san ayyuka daban-daban ba na nan mai ba na harkar kiwon lafiya da na tallafa al'umma ba abin da zamu ce sai dai Allah ya saka masa da alheri Dr. Muhammad Samba Liman kenan da yake bude asibitin Malam Isa Guda ya bayyana irin girman asibitin da take da shi mun gode ma Allah ubangiji su wa ta'ala da ya bamu dama mu a gwamnatance ba wai baka gwamnatin bane kawai amma Allah ya baka dama ka cika alkawarin da kai wa mutane shi ma wani abu ne mun yi alkawari lokacin da muka zo wannan asibiti ba asibiti bane kusan ba ma mai zuwa nan gurin amma allah da ikonsa yau ga wannan asibiti an gina shi kuma wanda ya gina shi shi ma mai rikon amana ne a ah, katagun ara control chairman yanzu ku shine alikwara ba abin da za mu gaya mishi banda Allah ya saka mishi da alheri in kana aikin gwamnati ba irin mutane da ba za ka iya gani ba mutane ka ba su amana yanzu yanzu ne cin amana irin alikwara wallahi wallahi wallahi da kyar za ka same su a wannan ƙasa don wannan aiki ba don riba yake yi ba ne yana yi ne don taimakon al'ummansa inda riba ne wannan ginin ba ku gan shi a tsaya nan ba ba ce allah ya saka mashi da alheri kuma ina godewa al'umma miso gaba ɗaya su ma da suka yi a jimra wannan wahala na tafiye-tafi gurare masu nisa neman lafiya haƙuri yau ya wadatar kuma a gwamnatance mun iya gwagwarin mu an yi wannan asibiti kuma yau ita ce na biyu mafi girman asibiti a state din bauchi gaba daya da asibitin bauchi wanda yake da gadaje 450 sai wannan yake da 300 da kuma 50 wancan 450 wannan 450 babu wani asibiti a bauchi wanda ya fi shi girman gadaje sai dai kuma teaching hospital wannan sai mu gode ma Allah kuma alhamdulillah an gina gidajen A ma'aikatan asibiti kusan 35 su ma za mu je mu zagaye su bude tef din nan yanka tef din nan shi ma yanka tef din bude wannan gidaje ne o Allah mun gode maka al'umma musa kuma mun zo za mu fita gwamnati mun muku alkawari kuma alhamdulillah mun cika alkawara na asibitoci na ruwa da sauransu to za mu ce mun gode ma Allah da ya ba mu dama muka cika maka wannan alkawari kuma za a ci gaba da mana addu'a za mu bar gwamnati kwanakin nan kuma ku ci gaba da mana addu'a na har abada Allah kuma ya sada mu Malam Isa yi guda gwamnan jihar Bauchi kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya a gaida Amina Abdullahi Girbo Da wannan rahoto na Amina Abdullahi Girbo za mu kai ga ci gaban tattaunawa mu ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a karamar hukumar Kwantagora da ke jihar Niger inda a yau za mu kawo muku irin tambayoyin da mahalarta taron suka yi wa Dr. Ibrahim na Allah babban jami'in lafiya a hukumar lafiya matakin farko ta jihar Niger wanda ya yi jawabi a game da matsalar mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa. Sunana Amina Dahiru. tambaya na shine me ke kawo mace in tana da ciki take samun ƙaiƙayin gaba da tashin kwallahi faɗi amina ɗayuru to bayani mini akwai wanda yake yana ɗazu amma mafi saukin fahimta shine kamar yadda na fara bayani shi gaba na ya mace makwabcin kazamtaccen wuri ne ɗaya kenan na biyu kaya da muke sawa domin suturta kanmu kamar su dankewa mai datti ne kuma shi ciki abu ne wanda yake saukar da garkuwan ya mace wato abin da garkuwan mace shine abin da zai iya kare ka daga cututtuka duk za su yi sauki saboda a cikin jikinta akwai bako so domin bakon ya tsaya garkuwan jikinta zai sauka ƙasa akwai nau'in abu biyu da za su iya sa kaikayi wanda akwai protozoa ko da ban san sunan shi da hausa ba ko kuma fungus shi ma shi ma nau'in ƙwayoyin halitta ne na cuta waɗanda dama suna jiran garkuwan jikin ya ɗan sauka ne gurin da za su zo su makale su fara cusa cutansu su abincinsu suke nema amma ba haya ko nau'in haihuwan da suke suna ƙaruwa shi za su fitar da sinadari da zai sa kina jin kaikayi a cikin jikinki a jikinki to sautari kuma in ka lura a ciki wani lokaci yana tattare da sa sigan ya mace hau a cikin jininta abincin da kace nau'in abincinmu na abinan da muka saba da shi su dawa su abinan in suka je cikin jiki sukan koma sukan rike da kamar siga suke zama don kin dan da zaki ji ya koma yana da zaki so muna kiran shi siga yakan dan hau shi ma yana da dangantaka da jawo tunda cikin jiki yake da ruwan jikinki yana dangantaka da jawo irin wa'annan nau'in kwayoyin halittan ko na cutan su zo su samu wurin ɓuya da wurin cin abinci saboda wannan sigan so shi kuma yana iya sa ƙaiƙayi eh kin ji dan takaitaccen dai bayani zan sai abin da ke jawo ƙaiƙayin kenan yes da fatan dai an gamsu assalamu alaikum assalamu alaikum sunana hadiza aminu wai me ke sawa mace tana da ciki kuma tana al'ada to akwai abu biyu sau tari zaki ga idan jini har akwai ciki kuma jini na zuwa na farko akwai abin da muke kira threshing wato shi kan shi juna bin bai so bai son ko kuma yana kokarin fita yana kokarin fita idan wata hudu zuwa ƙasa wato ɗaya daga ɗaya zuwa wata hudu shigan cikin ne jini take ganin shi a wata kuma yana iya kasancewa shi kan shi magoya bata gama mannewa da kyau ba domin a jikin ɗa namiji wato shi ɗa namiji abin na ƙwayoyin halittar shi suna zuwa da wasu ruwa ruwan suna kawo macewar mahaifa so in bai gama mannewa da kyau ba kuma har ta sadu in har ba wai dole bane ba wai ya zama dole bane yana iya faruwa hakan din ne yana iya sa dan abin da mahaifan da bai gama mannewa ba ya dan rabu kaɗan to duk inda ya dan rabu jini na iya zuwa ba wai al'ada bane a wannan lokacin ba al'ada bane jini ne dai na kokarin cikin yana son ya fita in yayi nisa idan cikin ya wuce wata hudu kaga ya fara kwari lokacin nan still magoyi ya cike da abin nan wata Magoyar ka kasance kusa da bakin mahaifan bakin mahaifan bakin mahaifan tsokan jikin shi bai kai na can sama ba yana da saurin jayewa wato ya mace ya jaye in ya jaye inda magoya ta dan manne sai su rabu da sun rabu yana iya kawo sanadin taga jini wanda wannan za ta ga kawai ta waye gari ne tana ganin jini haka ma in cikin na son ballewa wato yana son fita bisa wani sanadi na daban ko da yana manna inda ya dace ya tsaya ne yana iya rabuwan duka suna iya kawo ta ga jini wannan ba za a ce mishi al'ada ba hmm? ba jinin al'ada ba ne jini ne na cikin na son fita so kuma akan so mace ta kasance tana kusa da asibiti a lokacin wannan kaga wannan ta wuce ba irin macen da za ta ce a'a dama an kirsti ga lokutan zuwa awo a lokacin juna biyu in je su hudu bane ta zo kurkusa domin akwai ma wanda killa dole za a ce ta kwanta ta daina ayyuka da dan mai dan jijjiga jiki sosai eh, ana iya kwantar da ita a wannan bisa wannan sanadin in dai aka tabbatar da cikin ne shikenan ba akwai mai wata tambaya to bari mu tambaya ta ƙarshe da shi ma ya tambaya uku ya kamata a mai tambaya uku alaikum lillahi ina tambaya akan matsalan haihuwa da ake samu ga mu mata zainab abdullahi tambaya na akan familin da sauran mata ke akan matsalolin haihuwa da ake samu me matsalan shi da allura da ake yi akwai kuma matan da takan samu ciki ko ba al'ada in dai zaran za ta yi tuntuɓe jini ya hita a jikinta za a samu ciki me ke kawo wannan eh, to lallai ta kawo ɗaya daga cikin rassa na abin da ya shafi ya mace da lafiyanta family planning wato shiri ko eh, shirin tattalin iyali ko yadda za eh na na tazaran iyali haka yake shi abubuwa da ake amfani da shi babu wanda yake ɗari bisa ɗari cewa ciki ba zai iya shiga ba kowane allura a cikin mata ɗari ana iya samun mata uku da alluran ba za ta yi amfani ba ciki na iya shiga na sha cikin ɗari ana iya samun biyar wanda ciki zai iya shiga don hata wanda muke abin nan da shi su dangin kondom kororo roba kenan yana iya kasancewa baya ma da kyau killa ya tsuha namijin ko mace don akwai na mata su nemi amfani da shi ya zan an samu kuskure ko ya fashe yana iya fashewa yana iya sablewa kuma ciki na iya shiga so kaga babu a wanda yake ɗari bisa ɗari ɗari bisa ɗari sai dai in tare na saduwa da ya mace shine ɗari bisa ɗari <laughs> eh, eh, in baki kwanta da ɗan namijin mace shine ɗari bisa ɗari kenan Duka-duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. To, masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. a da malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Mayakan kungiyar nan mai da'awar kafa daular Islama ISIS a takaice sun ɗau alhakin kai wasu har-haren da aka yi a wasu ƙasashen larabawa a jiya juma'a waɗanda aka auna kan masallatan 'yan shi'a a daidai lokacin da mataimakin shugaban iraki ke nuna shakku game da tasirin hare-haren jiragen yakin da ake kaiwa kan 'yan isis ɗin bisa jagorancin amurka shugaban amurka barack obama ya sake jaddada kudirin amurka na kare kasar isra'ila sannan ya jaddada cewa dole ne a hana iran mallakar makamin nukiliya a bisa kowane irin dalili jami'an amurka da na cuba waɗanda ke ganawa a birnin washington sun kasa cimma cikakkiyar yarjejeniya game da batun sake buɗe ofisoshin jakadanci da kuma sake ƙulla dangantakar diflomasiyya bayan shekaru hamsin da wargajewar dangantakar tasu Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta faɗi jiya Juma'a cewa tana da ƙwaƙwarar shaidar cewa ana ta gallazawa ɗan adam a Ukraine daga bangarori daban-daban da ba su shiri. To, madalla abin da ya sawaka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahiro ne da ya taimaka wajen haɗa shirin da ba da umarni da mu na yau alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.